Zabura ta tamanin da biyu Zabura ta Asaf Allah yana shugabanta cikin babban taro; yakan zartar da hukunci a cikin alloli Har yaushe za ku kara marasa adalci ku kuma goyi bayan mugaye, Sela Ku tsara mutuncin marasa ƙarfi da marayu. Ku kāre hakkin matalauta da waɗanda ake danniya, ku ceci marasa ƙarfi da masu bukata, ku kuɓutar da su daga hannun mugaye; ba su san kome ba, ba su fahimci kome ba, suna yawo cikin duhu, an girgiza dukkan tusan duniya; na ce, Ku alloli ne, dukanku. ’ya'yan Mafi Ɗaukaka ne, amma za ku mutu kamar mutum kurum, za ku fāɗi kamar duk wani mai mulki, ka tashi, ya Allah, ka shari'anta duniya, gama dukan al'ummai gādonka ne.